Kamfanin Google ya kwashe 'yan watanni yana goge duk wasu hotunan bidiyo da ke yada tallako a da ta'addanci da tsawon ra'ayi akan shafin YouTube. Kamar yadda YouTube ya ce ranar Litinin, an yi wani gagarumin sauyi ga ka'idoji bayan da suka ƙara fuskantar matsin lamba daga gwamnatoci. sabbin ka'idojin za su shafi duk wasu hotunan bidiyo da wasu mutane ko ƙungiyoyi da amurka ko birtaniya suka ayyana a matsayin 'yan ta'adda mai magana da yawon youtube wanda ya nemi a sake sunan saboda lamarin tsaro ya tabbatar da sabbin ka'idojin sai dai kamfanin bai faɗi ranar da za su fara aiki ba akwai ɗaruruwan bidiyon wanda a kashen nan mai cusa mutane a da shiga ƙungiyoyin ta'adda ɗan alƙa'ida anwar a kan youtube yana bayar da tarihin musulunci hotunan bidiyon da aka yi su da daɗewa kafin ya fara cusa mutane a ƙida kai hari ga amurka duk suna daga cikin waɗanda aka cire daga dandalin youtube